ya dace da safiya ta sha biyu ga watan ramadan hijirar alif dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da safiya ta ashirin da tara shekara ta dubu biyu A ɗaya ga wata yau to ɗaya ga wata na uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiyya ta annabi isa alaihi salatu wasalam idan ba manta ba jiya muna ƙarshen sautin namuli mun fassara ayoyin a gurguje amma saboda alaƙar surar gaba da wannan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 تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل وتضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم أبناءهم ويستحيي نساءهم ومنهن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يفترون سورة طه سورة القصص wannan sura an an sauka da ita a makka bayan saukar suratun namli aka sai sauka a jere ana kare suratun namli ya saukar da suratun kasos kamar yadda ake a wajen malamai duka abu na biyu wannan sura tana da adadin ayoyi 88 bisa ga haduwa ba wani wanda ya saba a cikin magabata a kan wannan aya tumanin da sannan tana da adadin kalmomi dubu ɗaya da dari hudu da ɗaya dubu ɗaya da dari hudu da ɗaya sannan kuma harfanta tana da adadin harfi dubu biyar da dari takwas daidai dubu biyar da dari takwas tana da harfai a harki kawai dubu biyar da ɗari takwas yana na kiranta suratul ƙasas a wannan sura jigo abin da suke magana a kai yana magana a kan abuwa kamar haka abu na farko tabbaba wa shugabanni tabbaci cewa billahi da la ilaha illa sai Allah ya taimaki mai rauni ko sun shirya ko ba su shirya ba ko sun yi kaza ko ba su kaza ba Allah ya rantsuwa wallahi sai ya taimaki masu rauni abu na farko kenan abu na biyu surata suke magana akan asalin haihuwar annabi Musa alaihi salatu wassalam a gaban da aka haifa annabi Musa duk duniya ba taɓa samun lokaci mafi haɗari na haihuwa irin wannan lokacin ba sannan abu na uku tana magana akan yanayin yadda zamantakewar 'yan ƙasa ta haka shugabannin suke kasancewa idan ya zama cewa musamman al'umma ce take zaune mai adalci mai son juna mai kaza to haka kowa zai zama mutumin kirki haka shugaban ma zai zama na kirki za a ba su wani kinan sannan kuma da haska maka cewa da irin yanzu ce yanzu irin da ce babu makawa Allah yana nan da kowane irin suna mutum ya yi amsa kira to Allah kuma ta'ala da wannan suna zai masu mu'amala da fatan ubangiji Allah ya dace da mu dargo abuwa da ake ji a ciki kwarai da gaske ubangiji subhanahu ta'ala ce bismillah na fara karatu da sunan Allah ar-rahman wanda ya siffanta da rahma ar-rahim mai jin kai ga bayin sa mu'minai yace ta'un da sinun da mim Allahu a'lamu bi muradi bi zalik Allah ne mafi sani da abin da yake nufi da wa'annan harfai kuma so za mu iya fassa shi kamar da shi tsantsawo ya faɗa a can baya ba wani nan yana da alaƙa da wato ihata kewayewar Allah maɗauki sarki da sanin bayi da talikai cike da bai sinin ɗin kuma yana nufin siyasa mimin musa mun kuma na iya faɗa haka amma ba shi ne da ce shi ba Allah ta tilka kita wa'in nan ko waɗancan duk wanda ka fassara yayi su ne ayoyin littafi almubiyin mabayyani ma'ana wanda alkhairansa a fili suke fa'idojinsa a fili suke maganganunsa a fili suke babu wani abu da ke na rufa-rufa da coge a cikin wannan littafi Allah ya ce na tulu alaika muna karanta maka bin naba'i Musa daga cikin labaran annabi Musa alaikala wa fir'auna da fir'auna bil haqqi muna karanta maka wannan labaran nasu da gaskiya ma'ana abin da ya faru shi muke faɗa babu tsofani na karya ko coge ko tuntuɓar harshe kuma ka tambayi duk mutanen duniya haka aka yi ko ba haka aka yi ba liƙaumi yu'minun muna karantawa ne ga mutanen da suka yi imani don su amfana don su ribaci wannan labari su ɗau izina su samu ilimi a kai kaga su ne almutafi'un masu amfanuwar shi ne liƙaumi yu'minun ga mutanen da suka yi imani inna fir'auna lallai fir'auna ala yayi girman kai yayi toko ya birin kasa fil ardi a ƙasar misra wa ja'ala ahlaha ya sanya ahalin ƙasar shi'an wato a tarwatsi gida-gida daban-daban jam'iyyu daban-daban da masu galibi da marasa galibi, da waɗanda yake so da wanda baya da 'yan kudu da 'yan arewa da yan middle belt duk ya sa wannan yan bangaren kaza wa'annan ana sassa wa'annan ba a su wannan Legas ne wannan Kano ne wannan Jigawa ce wannan kaza ce yawwa yace ifu ta'ifatan minhum yana raunana wasu daga cikin yan kasar a abana'ahum yana yanka 'ya'yansu maza duk namijin haifa sai sa wuka yanki shi ya sa a yanka shi wa nisa a sai kyale matansu a cikin kangin bauta ƴaƴan maza a yanka matan kuma a bar su su yi bauta innahu lallai fir'auna kana ya kasance min al daga cikin mabarnata yake hikimar yanka mutane ne ya dinga yi 'ya'yan mutane maza nan haifa bokaye ne suka ba shi labari kamar da yake a bitarin jai manganin malaman tafsiri suka ce masa to auna ko mulkin ka ya tafi karshe domin shekarar ɗari biyar yake yana mulki haka sofaji yake faɗa a cikin mulku misir shekara ɗari biyar yana mulki kaga wannan dole ya tsiki ya tsiki to sai suka ce masa abinda zai kawo ƙarshen mulkinka wani yaro za a haifa a cikin mutanenka zai zo shi zai zama ƙarshen ajalinka ki ce ya za a yi kawai ku ba ni shawara ya za a yi kawai suka ce maka ga yadda za a yi kawai duk wanda aka haifa mutu kawai a yanka shi kawai duk mata da kin samu ciki kawai a karɓi datis ɗin kina haihuwa namiji kawai a sauka a yanki shi kenan an daina faɗa ɗa mutu. wani ridu Allah ce mu kuma kullum so muke yi an na munna mu yi baiwa mu yi falala a lallabi na su da ibufin ga waɗanda aka na a bankasa wanda ja'alahu ma'imma mu sanya su ne jagorori wanda ja'alahu alwarisi mu sanya su ne masu gadi mulki masu gadi sawaye waɗanda suke azzalimai yace mu abinda muke so mu yi kenan inda Allah subhanahu wa ta'ala wa nuridu sai ga wata fi'ili ma bai ce wa arajina ba a'a muna ta so wanda har duniya ta shi haka yake in dai kai ake zalunta in dai cutar ka ake yi wallahi ta shakur maka sai Allah ya saka maka inna Allah la yumli lil zalim hatta idza akhadahu lam yuflituhu Allah ya kan daga wa azzalimi kafa itai sai lokacin da zai kama shi a lokacin da ba zai guje masa ba wa nuridu muna ta so ne a koda yaushe annamunna mu yi baiwa mu ba da mulki a lallabi na su da ifufin ar ga waɗanda aka raunana aka mai da su ba komai ba aka mai da su ba wani abu wani ja'alahum a imma mu sanya su ne jagorori su ne shugabannin wa na ja'alahum alwarithin kuma sanya su zama su ne magada su gadi tawayen waɗanda suke azzalumai kaga wannan abu haka yake faruwa Allah subhanahu ta'ala ya ce abin da yake ta so kenan to wani ita ce kafar da ba wani shugaba da zai iya toshe ta ka mallaki ka shigo da kowa cikin jam'iyyarka ka mallaki ka naɗa ka sauke ka sa su da 'yan sanda ko shugaban sojoji ka cire wato aviation ne ka sa wannan wanda ka dama shugaban sojoji na ruwa shugaban land army nan na ƙasa wato waye waye ka duk za ka iya wannan za ka iya bada cin hanci za ka iya bada kaza za ka iya sa a fasa akwatu za ka iya sawa kaza kaza duk za ka iya wannan amma hakikalin bada mulkin shi kuma yana hannun Allah yana hannun Allah to wannan kaida ke cewa muna so mu baiwa ga waɗanda aka raunana nan ba da ma su zama musulmai ba in dai zalin da aka a nan ƙasar mun gani Obasanjo daga gidan kurkuku sai Bila daga gidan kurkuku ya fito ya zama shugaban ƙasa aka ɗauko shi aka wanke shi kuma Obasanjo ya zama shugaban ƙasa muna nan a nan Afirka Nelson Mandela shigar su a kudu sha wani abu kaga shigar su 27 nufin mandela amma yana fitowa sai kuma gidan sai jiniya kuma to ai da ce ta Allah wa nuridu kullum muso muke yi annamun na mu yi baiwa mu yi falala a nan da bi na fito da ibu fil ard ga waɗanda aka raunana a bankasa a nan maganin cewa shekaru wani ibrahim shekaru a san da yake yin takara galibin mutane ba wanda maki dubeci kai ba wai ga masu mulkin ba har ta naga wanda kai wanda da ba da karfin hali kana malamin makaranta in ba rigima ba a tafi kamfen mota ta mutu a hanya ko a tura ko a yi waye waye sai ga ta Allah ya bace zai karatu karanta kwas to haka ka'idar take haka take haka take ko gwamnan mu mai ci ne yanzu ai kusan kucin haka ne kusan kucin haka ne kusan haka jam'iyya kwaya daya ba ta taba mulki ba kuma a irin Kano ta zo wannan fa kamar ta ci Najeriya ne ba kamar ta ci Najeriya ne Kano ta ci to wannan ka'ida ce ta Allah wa nuridu so muke yi mu kullum annabun da mai baiwa anan da dinar su da fil ab me yi baiwa wa waɗanda aka rauna a makasarci a Allah ta wannan malaman da suke ta tsaya iya malam malam ku da ba ku da kuɗi to ga shi kalmar da Allah ke gaya muku Allah yana ta gaya wa wato mutane masu saiti ma'aikata sarakuna waye in dai aka samu mutumin kirki ko zai tsaya a ji a tsaye da mutumin kirki zai ci ku iya abin da ku iya yi amma hakikalin mai bayarwa shi ne Allah akwai sababai da zai faɗa subhanahu wa ta'ala wani ja'alahu musanya su a imatan zama su ne jagorori wani ja'alahu alwarisin kuma musanya su zama su ne magada wani makina lahum fil ardu ba su mulki da dama a ban kasa kaji ko kuma mu ba su mulki da dama a ban kasa wani wuri ya fir'auna kuma mu nuna wa fir'auna wa hamana da hamana mai waye fir'auna ya hamana shugaba da mataimakinsa kowanne in a kasa da shugaban kasa da mataimaki in a jihar ne gwamna da mataimakinsa an faɗi fir'auna da hamana ne saboda su ne waɗanda suka fi rashin mutunci a duniya saboda labarin su kowa ya sani a cikin atora a cikin su akwai bible kowa akwai wannan labaran ba wani wanda zai wani abu da zai abin nan kowa ya sani wa nuriya fir'auna dan mu nuna wa fir'auna wa hamana da hamana mataimakin sa wa junudahuma da ragowar rundunin da jam'iyyun da waɗanda suke goya musu baya da ƙawayensu da kasashen waje minhum wani duk taron wato duk taron tsiya ne ba tara minhum duk yan cikin su ne ma kanu yahzarun nuna musu abin da suke jin tsoro suke dardar a kansa me suke jin tsoro kan mulki suke kare to sai sun sauka sai Allah ya ci mana وأوحينا إلى فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه إلى المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا rauni mulki kuma ya kwace daga hannun masu ƙarfi kamar yadda tutu kamar Allah kamar ta yaya ka san mutum yanzu zai da kuma yana ta mamaki to ta yaya na farko dama cewa ta yaya mutum sai dan bai san Allah ba yana ganin ba za ta yi ba ta taɓa sabuwa ba sai dan bai san Allah ba to sai Allah zai yi saboda kwakwale masu rauni su aji a cikin kwalansu sai Allah ce wa auhaina ila ummi Musa Allah ya ce mun kimsa dabara da hikima ga mahaifiyar annabi Musa lafazin auha yuhi iha alwahyu shine al-ishar sari'a a kimsa maka abu ko a nuna maka abu da gaggawa duk wani wahayi da aka ce maka wa'ayi zuwa ga wanda ke ba annabi ba yana nufin ilhama kimsa dabara an gane wa auhina ila ummi musa sai muka kimsa dabara muka sa hikima wato ga mahaifiyar annabi Musa an arzuci cewa koi yanzu kuma kan a gaba fa da ake yanka ayyan a gaba da sai ta haifar annabi Musa sai ta sassaka ya gashi ta ce koi abin da zan yi an arzuci sai Allah ya ci shayar da shi ya fi don ku ci gaba da shayar da abina fa idza khifta alayhi idan naji cewa za a jiro masa kawai abin da zan yi in je in sa kafinta in kera mu kai akwati ko in tashi tashi a ruwa kawai in Allah ya rubuta mai rayuwa ne mai rayuwa ne amma ni ba zan yi kashi a yanka shi ba fa idza khifta alayhi Allah ya sanya maka wannan idan kin ji tsoro a kansa za a kashe shi fa alqihi kawai ki jefa shi filiyan ne a cikin koji wala takhafi kar ki ji tsoro wala tahzani kar ki bakin ciki wannan duk abin da Allah ya kimsa mata ne Allah sai nuna mata cewa in wato ya ce ina raduhu ilaiki Allah ce wallahi za mu miki da miki da kayanki waje iluhu kuma ma zamu sanya shi minal mursalin daga cikin manzanni to ka duba lamarin Allah da ce to kai fir'auna ma kai za ka rene shi kawai ta je ta samu kafin ta ya kera mata a daka da komai ta sa a a ciki kawai ta samu baki ruwa ta sake shi to shi ke nan wannan kuma gidan fir'auna a bakin bice ce, a bakin ruwa yake wannan kuma kai Allah sai kada kan wannan akwatin tattar bayan gidan fir'auna matarsa ta fito tana shakatawa irin wannan abubuwa ana kasan wajen mawadata ce an zo ana abin nan kawai sai yaran da suka ce ai ga wata akwatin ko to aka ce a ɗauko ta falsaqatahu alu fir'auna sai iyalin fir'auna suka tsince shi li kuna lahun a ƙarshe lamun akiba ce ana li kuna lahun a ƙarshe zai zama musu aduwan maƙiyi wa hazana zai zama musu bakin ciki haka ko da aka zo aka ɗauko shi aka ce ai jariri ne an kai shi ba da fir'aunu ana da kwai to a sa wuka a yanka shi ta ce to ai ya za a ce a yanka shi mu da ba mu da ta. Allah ta wata ala ke cewa falta kaɗa wa wa'alu fir'auna da ya kuna lau ma'aduwan wa inda fir'auna sai Allah ce lalle fir'auna wa hamana da hamana wa judu da huma da rundunarsu kanu khati'in suka fice masu saban Allah ne wannan kanu ne a gabar da aka ci an tsince shi Allah ta sun tafka uban kuskure wajen ɗauko shi mutan ka tsinto ka kawo nan gidan shi sa fir'auna da annabi Musa ya zo masa a matsayin annabi ya fusace shi ah, a annabi rabbika fina walida wala bisu bina min umri kasirin wa fa'alta fa'alta kallati fa'altu anta min al-kafirin ba kai ne muka rene kana yaro baka ci abinci gidan muka sha ka sha lemo ka sha laban ka sha kayan daɗi kai a gidan nan kuma yanzu kai ka taso shi kenan ya manta wa qalat mar'atu fir'auna sai ma ta fir'auna bayan an je fada ana tattaunawa akan wannan jaririn da aka tsita ta ce qurratu ainin li wannan zai zama mutum idaniya zai zama makasarin idaniya Na ta kilo kan a kashe shi kan ku kashe shi wannan kawai kenan a ta an yamfa ana ta iya yi wa ya amfani da mu a wani cikin da wani da kuma mulke shi ɗakin da ba mu haihuwa wa hum la ya yi shi'irun Allah ke cewa wa hum la ya shi'irun wannan fa duk ba mu san me ya faru a ƙasa ba an gane ko wannan ba wanda ya san me ya faru a ƙasa to kaji kuma da haka Allah yake mu'amalarsa ka gama mutare karfi kowa naka kowa kana ganin kawai ta zarce ba ka kai da abata ba an gane har riga aka fara sawa ta zarce an gama komai kawai zarcewa zai a ce lahira za a zarce har riga an zo an yi ta zarce za a zarce ashe ma Allah ya ce a za ku zarce lahira ne a yanka gama nasa shi ma Allah yana cin yana nasa an gane ko kai kana nasa wa masu sha'una illa an sha Allah wa rabbul alamin wannan kenan kana nasa tsarin Allah na yin naka kuma na Allah shine gaskiya duk wani abu da za a yi duk za ka iya ka haɗe kowace jam'iyya duk za ka iya yi za ka iya janye kowa za ka iya sanye kowa za ka iya kowa barazana za ka iya ɗaure na ɗaurewa ka saki na saki duk za ka iya wannan amma hakikanin baka mulkin da numfashin da zaka yi mulkin da kai ka lokacin da zaka yi mulkin wannan kuma yana hannun Allah yana hannun Allah la tabtiluhu kar ku kashe shi a kyale mana shi kawai a sa an yamfa ana kaga kenan sai ta fara rinjayar da amfani sai Allah ya amsa mata ita daga sai ta dauko shi dan yi amfanin a wannan tafidan wanda da kuma rike shi da wahala ya shi'uru Allah yake cewa duk fa abin da mutum me yake faruwa ba wa asbaha wa adu ummi musa fariga sai zuciyar maji musa ta wayi gari farigan cikin damuwa farigan babu komai a cikin zuciyar sai tunanin annabi musa kuma yanzu gidan fir'auna an ɗauko shi ga annabi musa ko kuma ta samu labarin yana ta an sai gidan masarki ya tafi suna ganin cewa ka a yanka mata ɗa tun da yankawa ake in ka da kai ta kusa ta latubu dvd ta bayyana da labarin yanar da ce ɗana ne in ka da ai ta kusa ta in ji allah zuwa ta'ala to da tausayin uwa da ɗa laula arabatna ala qalbiha ba dan mun kulle zuciyarta ba ba dan mun tabbatar da zuciyarta mun hana ta wannan abu ba wallahi saura kirin ta ce ɗana ne <laughs> wannan kenan ta kusa ta yi hakan. da takuna lil mu'minin Allah ya ce mun yi mata haka ne mun rike zuciyarta dan ta zama daga cikin masu imani na gaskiya kaga dole a ƙarshe ita ma ta samu falalan wannan dan kware da ciki. wa qalat li ukhtihi sai ta ce wa yar uwarsa ta kasa hakuri tunda ta ji labari an tsince shi a gidan fir'auna quffihi ki bayan bayansa yanki dan yana cikin lafiya ko sun yanka da ta je ku babban sai ta hango shi a cikin taron mata taron bayi na sarki an zunubin daga nesa ta hango shi ta ganci lafiyar ta kalau wa hum ya shi'aru amma fa duk gidan fir'auna ba san me yake faruwa ba kaga ta mai wa ya la yash'urun nan ma hum ya shi'aru kaga Allah yana jifin su da jahilci shugaban da yake ganin ya kirki ya haɗe kowa wallahi Allah ya cewa jahilci ne jahilci ne domin da ka san Allah kai akai aka baka mulkin wani kiri wani gangare aka biyo ka samu mulkin duk wanda zai hau a farko galibi da raunin sai kyawa yana jin cewa wannan damar kawai Allah ne ba shi amma kuma zai nemi na bi gani ki karfin sani wani kina Ka sai ci wani فحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين تكاد لي أكي الله سبحانه وتعالى وحرمنا عليه المراضع في مكهرة متامسة دون ما تشايرها fir'auna kaga yana jariri to kuma duk aka kawo mai shayarwa sai ki karba sai da sarki ce gaba daya to a tara matan gari gab masu shayarwa duka ciki har da Allah ya Musa idan ma aka ce ta shiga layi amma da Allah abun tsoro ne kuma abun kauna ne kuma abun tsoro ne mata suke layi duk wanda ya zo sai dauke kai duk wanda ta yara ki kama mamanta ana zuwa kan kuma kan biyarsa ko sai kama shi nono dama ya ce na raduhu ilaiki wajen ilimin mursalina za mu dawo miki da shi wallahi ma na Allah Allah ai gaskiya ne Allah jar ne gaskiya ne wallahi ma na duk abin nan da kake gani muna ɓata wa kama lokaci ne kawai mutum ya ji tsoron Allah kawai idan shugaba ya samu mulki kawai ya adalci in Allah ya ga dama ya ƙara bashi ko baka taɓa yi ko baka saki ba ai dai kayi ko za a ce kayi eh wani shugaban ma wata shi da yi wani kaza kaza yi wani kaza kaza yi ko ba lallai ma sai ta mulki ake samun daraja a wajen Allah ba tunda wanda suke mulkin gaba ɗaya a duniya kwaya nawa ne in ka auna da waɗanda ba mulki suke yi ba kuma sun ɗaukaka sun samu daraja a wajen Allah Allah ya ce wa haramna alaihim marabi sai muka haramta masa nonon masu shayarwa min qablu tun a wannan lokaci kaga kenan kariyar mu tana ta bin annabi Musa tun talital tun daga haihuwarsa faqalat sai yar uwarsa dama a gidan take aiki kamar da malaman tarihi suke faɗa a gidan fir'auna take sai take cewa hal adullukum ala ahli baitin bana shirin da ku ga ahalin wani gida su a ɗabi'a su duk wanda suka ba wa launin sai ya kama yadkhuluna lakum wanda zai za su iya wato za su ɗaukan muku wannan yaron su kurkure shi wa hum lahu nasihun kuma za su kula da shi sosai sai ka ce ai haka za'i kawai a je a tara matan gari cikin hada ita Allah ya ce faradar na ila ummi sai muka dawo da shi wajen mahaifiyarsa da Allah ka duba fa yadda Allah yake abubuwansa ka duba kai ta karra ainuha dan hankalin ta bai kwanta amma ko da mu dawo da shi mu za mu raye abu mu mun yaka ne kai ta karra ainuha dan idanuwan ta ce sanyi hankalin ta ya kwanta zuciyar ta nutsu wala ta hazana dan ta daina wancan damuwar da take yi ta daina wancan bakin cikin da take yi wani ta alama dan ta ƙara sani cewa anna wa'adallahi lallai alkawarin Allah haqqun wallahi gaskiya ne kaji ba walakin aktsaruhum yana cewa yawancin mutane la ilmu musani ba ka ke nan ka gaza ya ce la yash'urun la ya'lamun la yash'urun la ya'lamun wannan asali abin da yake kawo ba wa matsala tsakanin da Allah jahilci wallahi malam ka san Allah ba abin da zai daga maka hankali in ka fahimci cewa wani ne Allah ba abin da zai tsaga maka hankali haka fir'auna a annabi Musa alaihi salam ya ci gaba da cin ya ya sha madara ya ci kifi a gidan fir'auna kuma ya zai kwanta akan gado ya ja bargo ya lulluba a gidan ya ci kayan sarki tsaf nan kuma makashinka ya ji duk wato wa allimu ramayata kullu yawmin falamma stajda sa'idu ramani kullum na ta koya masa harbi da ya kware ranar da zai gwada sai gwada a kaina Allah ce walan ma balaga ashuddahu yayin da ya kai shekara arba'in ya isa karfinsa an gane kaga wato hatta idza balaga ashuddahu balaga arba'ina sana shekara arba'in kenan yayin da ya isa al-ashud in an ce al-ashud shine wato shekara arba'in walan ma balaga ashuddahu yayin da ya kai karfinsa wastawa ya daidaita ya cika tab a tunani da hankali atina hukman wa ilma sai muka ba shi annabta muka ba shi ilimi wa kazalika Allah yake irin haka ne najdil muhsinin muke sakanta wa masu kyautata aiki annabi Musa ya taso cikin bautar Allah ya taso cikin yiwa Allah da'a sai Allah ya mai sakamako da wannan baiwar ya ba shi annabta kuma ya ba shi ilimi to shikenan kaga ya waye gari wannan kafin ba shi annabta din nan Allah wata ala ya yana jero ni'imomin da ya masa ne kafin ba shi annabta din nan zai sai ya je ya dawo daga Madina tunda nan ana jero ni'imomi an haramta masa masu shayarwa an ba shi kaza an yi mata kaza mahaifiyarsa an kwanta mata da hankali to har ma an ba shi annabta da ilimi na ba an gani Allah ce wata kallon Madina sai wata rana ya shigo to فدخل المدينة على حين غفلة فوجد فيها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فركزه موسى فركزه موسى فقضى عليه قال من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ قال له موسى إنك لقوي annabi sallallahu salam mun ce wato yana cikin wannan gari gari na misra yana kaiwa yana kumuwa yana nisan nisanta gidan fir'auna lokaci bayan lokaci ya leka to wa dakhal madina sai wata rana ya shigo garin misra ala ne gafla a lokacin rabkana lokacin kailula lokacin da rana ta taki sha biyu da makamancin haka ala shine gabar min ahliya lokacin rabkana ahalin garin fa wajen fiha sai samu a cikin garin rajulai ne ya samu su mazabi biyu ya fita tilali suna fada hada mishi'ati wannan yana daga cikin magoya bayansa an musa salam wa hada min aduwi wannan kuma yana daga cikin makiyansa shi'ati masu taya shi wajen bautar Allah tunda zai taso da ba ga gaskiya na sifofi a gidan sarki ta ana kallon sa dan sarki dama zai samu magoya baya to kuma sai zama fir'auna a annabi Musa alayhi salam wannan gabar shi bautar Allah yake baya bautar fir'auna kaga wannan zai sa dole dinka zai dan yi nisa gidan fir'auna amma ko yanzu fir'auna bai gane waye ba malon tarihi suna faɗa cewa akwai alamun da fir'auna ya fara gani ya ce bai kamar yadda da annabi Musa ba ko sai yana zaune a fada sai ya samu gemu sai bincika fir'aun ya zauna ya jiya in ya gama abin nan gobe sai sake wa zai ci kai wannan yana yanan ba ne a kawo shi yace a kawo ta da dabino ya ɗo ɗaya ya yi haka zai tsaki dabino sai mala'ika an kaɗa hannunta sai tsaki wani garoshi sa a baki a can wani lokaci zai samu yau ba to wannan suka ce shi ne dalilin samun ina ko kwata a harki wa halilu kuma ta misali ya kafa kawai? to shi ke nan A alazini shi ake wannan da yake daga cikin mabiyansa magoya bayan sai ne muke makon annabi a akan wancan da yake makiyinsa alal ladzi min a akan wanda yake makiyinsa o kaza musa annabi musa ya zo ya rabon fada sai ga wancan ya daɗe ko sai kai naushi annabi musa yana sa masa yatsu sai mutum ya ce gagarin ka san annaba akwai duka Allah ya mutu kira bayan ba kira kasafai ba sai da wani ce duk fataren sai fata idan yayi idan gumu te gumu duk sai mu jawo bayan mu na sanin tunanin ta kibir rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wallahi sai mu jawo bayan su mu mulafi dukkan duba jarisar su a alaiki bayan san ke dawo mulki idan ya daga hannu haka irin ku tsaya din sai ga ana ta zubewa ga kwarjini ga kuma karfi salawatu lillahi salamu alaihi a dauko wanda bi kowa karfi mutanen maka sun shayi samu mutum su bashi kayan tsafi da waye duk wanda ya samu sai ya kayan a ce zai kuka da manzo a sallallahu alaihi wasallam mai kama suna sai buga shi da kasa kaga kato yana iyo Allah yake cewa ko kaza hu Musa sai Annabi Musa ya naushe shi fa qada sai kashe shi da Annabi Musa sai ni ba da niyyar kashe shi ne ba qala zati hada min amal shaytan wannan ke kuma daga cikin aikin shaytan innahu lalle dan aduwwun maki ne mubil mai kuma batarwa mubil mai bayyanar da bata gabawa qala sai Annabi Musa ya ce rabbi ya ubangiji na inni zalamtu nafsi na zalunci kaina ta hanyar kashe rai ba tare da hakki ba faghfir li ka gafarta mun fa zafara lahu sai Allah ya gafarta masa innahu lallai Allah mafi sarki wal ghafur mai fi zunubi ne gabayin sa suka saba masa arhim mai jin kai gabayin sa mu'mini qala sai Allah Musa ya ce rabbi ya ubangiji na bima an'amta alai saboda ni'imar da kai a gare ni falan akuna zahiral mujrimin daga yau ba zan sake zamowa bai taimako ne mujrimin ga zalimai ga kafirai ba ba wani wanda zai sake zuwa ya taimaka masa akan wato ta taimake shi yanzu ga wannan ta fuskar nan abinda ake koya a wannan gabar wato mujtama society na mutanen wato annan musa na fir'auna mummunan society ne shi sa su kanta al'ummar fitanannu ne yau wannan ya kashe wani yau ya wani ya buge wani shine kaga shi yasa aka ba su fir'auna shine wannan kalmar ta mutu suka ce kai fa ma ya kuni murabbi haka da ya kuni murabba yadda jagora ya haka yan kasa zasu zama wani kenan mutane ana ba su shugabanni daga cikin irinsu daga cikin ku ake ɗauka a ba ku shugabanni yanzu a gabar da muke ta kuka shugaba wani bai kyauta ba wani gwamna bai kyauta ba waye bai kyauta ba shugaban kaza bai kyauta ba waye yanzu abin tambaya shine a gabar da yara a shago suke cin amana shugabanni wato iyayen gidansu a gabar da ɗa yake cin amana ubansa a gabar da mata take cin amana mijinta a gabar da ake kaza ake kaza ake kaza ma'aikaci a makarantar firamare ba iya sauke eh, hakkin da ake aka ɗora masa ma'aikaci a ofis sai an ba shi albarka ofis zai aiki a gabar fa sai da umar yana cewa kai fa ta kunu yi wallahi alaikum yadda kuke yadda kuke aka za a ba ku shugabanni a duk sanda muke ta wannan kuka shugaba wani shugaba wani to muya muke shi kan ya yake idan ma a halin da ake cike wai ba ma mai bayarwa aka rasa mai karba mutane suna nan da kuɗaɗe a kima a cikin akawun ɗinsu suna da fatan suna wato mafarkin cewa ina ma a zo a kafa harka kaza don ka samu isamu to amma babu kana kafawa za a cikin nan cikin yan uwa da muke tare da su a nan wani ke gaya mun yanzu gida da safa hankalin su tashi shi wallahi malin yaro na buɗe mata shago na sami ta miliyan talatin a wata uku ya miliyan goma sha uku a wata uku shi miliyan goma sha uku da aka zo yan sanda suna bincike wai matar su dubu ɗari ne sai mata ya kuri akawun biyar nan ya ci suka zaya nan ya ci suka zaya aka watsu miliyan biyar a duk ka sami miliyan biyar zuwa miliyan shida yaro da ubangida ka ɗauko bai sanya aka kasa tara kuɗinka ba bai sanya aka kasa kaza bai sanya aka kaza ka ɗora cikin dukiya tafiya ta wata ba ta akwai kana tuyo ka to wahala kana tara mai kuɗi wai shi ke tara mai kuɗi to ai da kake ta ganin wannan abin a gaban da muke ta samu ina shugabanni ai mu ne a haka yanzu magana wai kana son shugaba ko gwamna ya gyara ko shugaban kasa ya gyara inda kana son gyara kika fara gyara da kanka a gabar da ake wannan magana ba muke ta kuka da shugabannin nan a gabar da mutum yake ta shi ba zai iya sana'a kaza ba sai sana'a kaza zai iya shi sana'a kaza ba zai ba shi sana'a kaza zai shi ba kaza kaza kaza kaza ba mun fi son wa mun fi son lababa mun fi son maho mun fi son bagas mun fi son ganasa mun fi son galala mun fi son banza mun ci fusan ta yi garas wani shi ne mana wani abu muka fi ta fada a banza shi kadai abin da muka so amma mu daki jikinmu da ɗanyen kara ne aiki tukuru don mu kore kan mummunan yanayi ba mu yadda da wannan tsarin ba ba mu yadda wannan kaga shine halin yake kenan fir'auna a gabar da Allah ya jarabci mutanen Misr da fir'auna su ma galibin ta su ma ɗin azzalumai ne kaga shine Allah ya nuna maka ai kwatankwacin duk sanda ga cewa ana yawan fada a gari shugabanci ba daidai ke tafiya ba garin azzalumai ne kaga za ka iya cewa in environment mai su ba mai kyau bane da ka shi shine yasa aka ba su fir'auna Allah ya kishi qala sai ke cewa rabbi ya ubangiji na bima amsa alai saboda ni'imar da kai a gare ni falan akuna zahira ba zan sake zamowa mai taimako ban da mujirmin ga azzalumai ba to kenan wannan yana abin da ake koya a wannan gaba ta Musa ya kamata da wato jagoranci ya lalace talakawa suka lalace shugabanni suka lalace to a samu su ɗaiɗaikun jama'a sai su bisa da wannan tsarin ba su dinga ƙoƙarin nusantarwa suna jan hankali kaga yace shi ba zai zama mataimaki ba bayan fir'auna azzalimi ne to yan garin ma azzalimai ne shi ta ce falan akuna zahirul mujrimin fa asbaha bil madina sai annabi Musa ya wayi gari a garin misra khaifan yana cikin tsoro ya tarakkab yana dako yana jiran matsala ba za ta iya fada masa domin ya kashe rai wanda kuma ya kashe isra'ili ne dan kabilar fir'auna ne dan kabilar fir'auna ne fa idan da sansarahu bil amsi sai ga sai ga kuma wanda ya nemi taimakon nan nasa ajiya ya kama masa fada sai ga shi ya tafrihu yau ma yana neman taimakon sa wai zai sake yin faɗa da wani da Allah zo ka taimaka min ga wani da yin faɗa da shi kaga ya tabbatar cewa mutane tunu ne kawai tunu ake a gari qala lahu musa sai musa ya ce innaka lagawi amma lallai kai batacce ne halakakke ne wallahi mubin mai bayyana da bata ma je kai bata a faɗa da wani ya ka jefa ni matsala kuma yau da sake cewa zaka abin nan to da ya zaka sai ce to sai ya tuna annabi musa asiri sai mai jikin sai zai gaya wa fir'auna cewa ai dama musa shi ne ya kashe ran jiya ya kashe ɗan uwanka ɗin nan kaga me yake nuna maka mutanen banza ne ka kalli yanayin tafiyar mutum ya zo yana jikinka a matsayin mabiyinka a matsayin masoyinka A ce yana iban bayananka da ya je ya tona maka asiri to kaji to shi kenan yake cewa malala musa sai annabi musa yake ce masa innaka lallai kai lagawi wallahi batacce ne mubin mai bayyana da bata na فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا رؤوسا بالأمس إن تريد إلا ubangiji ta wata alaka cewa fadan ma a da yayin da ya so an fisha billazi huwa Laguma. A nan musa sai ga mutumin nan ya zake lallai sai ya taimake shi tun kashe rai to sai mutumin sai ke ganin kamar anan musa zai sauko shi ma ya buge shi shi kansa din da menene yayi gaban da zai fusatar da kai so yake mai da kai dan ta'adda kullum kai ka zo kama masa kai kisa ne wato a abin nan to yayin da annabi musa ya so ya kamar kai duka ko ya kama dillazi huwa aduwwul lahu ma ga wanda yake makiyinsa makiyinsa makiyin najiyar abokin fadan najiyar abokin fadan na yau din shine aduwwul lahu ko ce makiyin najiyar makiyin na yau shikenan shi wannan mutumin da yake neman taimako kenan to shikenan da ya zo da ya annabi sai ya kama shi qala ta ce ya musa ya musa Turidu an an taqtula ni kai ni ma kana so kashe ni kenan kama ka tantance nafsin bil amsi kamar da kashe rai a jiya kaji kaga yana ya da musa shi kashe rai kuma tunda akai abun ba wanda ya sani sai su sai Allah kamar da kashe rai a jiya eh in turidu ai ba komai kake so ba illa an takuna jabbar ko idan ka zama dan ta'adda fil ardi a garin misra wa ma turidu ko ba wani abu kake so ko ba ka so an takuna ka zama min al-muslimin daga cikin masu gyara kaga haka ya kaga annabi Musa so ya ikama shi in ya kama shi ne? ikai shi wajen sarki in ya kama shi ikai shi a hukunta shi to da ya so ya kama shi sai ce a ah, ni ma kashe nake nan zaka kamar da kashe rai a jiya jama'a ku zo ga Musa ya kashe rai kawai jajin jirgin na sarki ai annabi Musa rai yake kashe ne ma yau da kirasa mu kaina to shikenan yace wa ja'a rajulun min aqsal madina sai wani mutum ya zo daga nesan gari da nesa daga gari ya yana gaggawa qala shi ya musa yana zuwa yayi ba al misali ga abin da ake shirya a kanka innal mala'a lallai yau sarakuna da dagatai da hakimai duk an taru ya tamiru na bika su maka babban taro ya yaqtuluka dan su kashe ka dan an tuka ta kashe a gari kuma gashi kana ta yada addini ta karkashin kasa kana ta kaza kaza khuruj abin da ke ga ma ko ka tashi ka fita ka bar garin nan inni laka min nasihi wallahi ni ina da kuma masu maka nasiha ka fita ka bar garin nan ka kaza zafi fa kharaja minha sanin musa ta shi bar garin ka tsora da hijira ta zama dole khaifan a tsorace yana cikin tsoro ya tabakkaf yana ko yana ɗarɗarɗin afkuwar musiba a gare shi yana ganin zama iya kama shi قال hanya sai ce rabbi ya نجني na najjini ka القوم da ni min alqawmi zalimin daga mutane waɗanda suke kafirai azzalimai Allah ya ce walamma to kaga in ka kula zamantakewa ta su mara kyauci al-intimar ko al-mu'tamar babban taro na shugabanni taron shugabanni kawai kenan yanzu an haska ma ga yadda talakawan kuma sai aka haka ma ga yadda shugabannin suke to ya nuna maka cewa mummunan gwamnati da shugabannin ne suka gurɓata sai abin nan sai da aka gaya muku me me kamata su bincike a tabbatar da me ya faru kafin a ce za a ɗauki hukunci a hannu Suna gaya maka lalacewar shugabanni ita ce lalacewar tarakawa. ba za ka taɓa gani ɗaya ɓangaren lafiyayye ko ɗayan ɓangaren kuma ya zama da kyau ba zai yi ba a yin haka domin sun zama kishiyoyin juna kuma bai jani la jitami'an kishiyoyi biyu ba su haduwa lokaci guda bayan bai ba da zaki ce yanzu safiya ce kuma yanzu dare ne ba zai yi ba in safiya ce safiya ce duka in dare ne dare ne duka kenan sanda kake magana shugabanni sun gurbata mu ma sai mu dawo ga kai mu ga ɗabi'un mu mun yi alƙawari muna cikawa in an amince mana ba mu hanci ne a junan mu a zamantakewan mu makwabtakanmu harkar zumuncinmu harkar kaza harkar kaza harkar kaza ya muke wallahi azim wannan abin da qur'ani ne ya wato wannan sura take haska mana da idan shugabanni suka lalace kowa zai lalace to shi yasa in za a faro gyara sai ina za a faro ta kan shugabanni ake fara gyara yanzu mu mun yadda mu ma ba masu kirki bane shugabannin mu ma galibin su ma ba masu kirki bane to gyaran za a faru ta ina ta harkar shugabancin za a gyara domin sallah daga liman take ana cewa kuma ta daidaita daga liman ne shi yasa dole kiraye-kirayen da ake ta yi karantukan ma sai aka juyar da su duk inda aka samu gaba da za ta bayi zuwa ga kwadaitar da talakawa ta shi zaɓi shugabanni na gari wata ne dan a gyara al'ummar dan a yi ƙoƙarin wato zaɓo wato shugabanni waɗanda ake ganin su tausayawa al'umma lallai ne yan musulmi mu sani cewa shugabanni su ne hanyar gyara ta farko yau wani gida ne ba a ta abinci ba zaka ce eh gidan nan yau ba a tsora tukunya ba amma an tsora ne buka tukan akan jaririn da aka haifa wancan satin eh zai yi kawo zai yi ba waye laifin waye ba a ta abinci a gidan ba laifin mai gidan ne ko kuma laifin ita ta gidan ba ta dafa ba an gane ko laifin mai gida ne idan mai gida ya kawo ya ce a dafa ba za a dafa ba dole za a dafa amma na ce a'a yau gidan nan ba a ci abinci ba amma a ce ana da tsammanin jaririn nan ne hana cin abincin gidan to shi yasa gyaran zai faru ta safar bangaren shugabanni lallai ne yan uwa musulmi wannan abin da ake ba kuke yin zaɓe a ba kuɗi a baya kaga musamman mata musamman mata dan girman Allah mata ku tsoron Allah matsalan nan an shiga ku kuke ku shiga taliya taliya na taliya za maka omo me za ta maka a tsaye a zaƙo shugabanni na gari a duk tsoron Allah mu yawa rayuwar rayuwarmu yanzu ko miliyan da aka baka yanzu aika cinye daga hawan wayan bayan Allah ko nawa aka baka cinye ko nawa aka baka cinye kaga ana bada atamfa wai ana bada sabulu wai ana cewa ni ka kaci dawa zan dangwalawa an raba tsarin yaushe za a raba tsarin akwai wulaƙanci ka gaba da an ibi ma tari sun yi nan an tiri wai za a raba tsari cikin wancan sabulu yake bayan hadda umu a'a wancan kallabi ya bayar wancan yana da a tamfa dubu uku wannan da Allah ya kamata mu ji tsoron Allah mu tausaya wa rayuwarmu ya ga shi nan ga shi nan ko ma mai kici ya a kin gani in daɗi ne kin sha in waye waye ma kin sha in ma rashin sane dai kin ji in ma waye waye gani ya kurji wannan ya kamata mu ji tsoron Allah mu gyara abinda mu faɗa daidai alƙawarin nadar mu faɗa mu cikin Allah kafi mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum wa salamun